A fannin tattali dai ana iya cewar wannan babban ci gaba ne ga Nijar. Sai dai a fannin siyasa kasar na cikin wani wadi na tsaka mai wuya. Ana ci gaba da kamen waɗanda gwamnati ta kira masu adawa waɗanda take zargi da yunkurin kifar da mulki. A cewar Idayat Hassan ta cibiyar nazarin demokuraɗiyya da ci gaba wadda ke Najeriya da ke makwabtaka dai. Kame-kamen da gwamnati ke yi na da nasaba ne da yunkurin yin gangamin adawa. There Ta ce, Ana ci gaba da kame-kamen duk waɗanda ake wa kallon 'yan adawa, kuma adawar ba ta tsaya kan jam'iyyun siyasa kaɗai ba, har ma da kafofin yaɗa labaru da ɗalibai. Ko kaɗan babu sassauci dangane da kowane irin adawa a jamhuriyar Nijar. Sama da kashe 60 daga cikin ɗare na al'ummar jamhuriyar ta Nijar dai na rayuwa ne kan kuɗi ƙasa da dala guda a kowace rana. wanda ya sanya majalisar ɗinkin duniya sanya ta a jerin kasashe masu fama da matsanancin talauci al'umma na ci gaba da kasancewa cikin baƙin ciki da takaici wanda ya jagoranci adawa da cin hanci da sa ido kan kafofin yada labaru da gwamnati ke yi ga uwa uba ruwan talauci kamkamen da ake yi tun daga ƙarshen mako zuwa yanzu dai na iya tunzura magoya bayan hamma ahmadu shugaban majalisar ƙasar a cewar sebastian elisha da ke bincike a kan siyasar ƙasar ta Nijar a cibiyar Giga da ke birnin Hamburg a nan Jamus. Isufu hat keine eigene Mehrheit, sondern er war sehr abhängig. Ya ce, shugaba Isu ba shi da makoya baya masu yawa, don haka yana er dogaro ne da goyon bayan da yake samu daga Hamma Ahmadu. Tunda wannan tarayya tsakanin salala ce, shugaba Isu ya samu er gurguncewa, er kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ya yi don ceto gwamnatinsa ya da karfa goyon bayan da Hamma Ahmadu ke samu a majalisa. Hama Amadu Au. Tun a shekarar da ta gabata ne dai wannan gwagwarmaya ta madafin iko tsakanin shugaban kasar da Hamma Amadu da ke shugabantar majalisar ta barke wanda a baya suka kasance tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A watan Agustan shekarar da ta gabata ne dai Hamma Amadu da jam'iyyarsa suka rikide zuwa masu adawa da gwamnati duk da cewar bai ajiye mukaminsa na shugabancin majalisa ba. A shekarun 1980 dai Hamma Ahmadu ya kasance mashawarcin shugaban mulkin soji sai ni kwance kana daga bisani ya rike mukamin prime minister a ƙarƙashin gwamnatin tanja mamadu kafin kifar da mulkin tanja amadu yana shirin zama wanda zai gaji kujerar tasa kuma bisa dukkan alamu babu gudu ba ja da baya a dangane da wannan manufa tasa a cewar masanin kimiyyar siyasa abubakar diallo Ya kasance mutumin da ya takarar kujerar shugaban kasa a lokuta masu yawa kuma yana faduwa, kuma sannan a hankali yana ƙara tsufa, amma bisa dukkan alamu yana son lashe zaben na shekara ta 2016. Kasar ta Nijar dai na cikin yanayi na gaba kura baya siyaki, ganin cewar tamkar kasar akan tsini take a dangane da tsaro. inda take fuskantar barazana daga kasashe makwabta kamar mali da libya da kuma tarayyar najeriya inda ake ci gaba da shawo kan 'yan gwagwarmayar nan na Boko Haram. Manazarta sun yi gargaɗin cewar baya ga 'yan gudun hijira akwai makamai masu yawa da ke ci gaba da kwarara zuwa ƙasar ta Nijar, wanda zai kasance hatsari ne ga gwamnatin ƙasar.